إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar goma ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 27 ga watan jun shekarar meladiya ta 2015 wannan shine kasat na 18 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iktida'u siratul mustaqim littafi ne da ke da matukar muhimmanci dangane da aqida ta alwala'u wal bara wanda ke karantar da musulmi yadda ya kamata ya mu'amalanci kwaikwayo ko gujewa al'adu da ɗabi'u da tsarin rayuwa da tafarkin kafirai kafiran nan kuwa sawa'un ahlul kitabi ne kirista da yahudu ko kuwa maguzawa ne waɗanda suke marasa littafi masu bautar maguzanci da kafirci irin farisa da rum waɗannan ainihin wato a bayanai ga baki ɗayansu ibn taimiyya ya tattake su yadda ya kamata a cikin wannan littafi idan jama'a ba su wannan karatu ba su manta ba a karatun da muka yi a baya muna bibiyan al'imamu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta masa a inda yake kwararo mana hadifan Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waɗanda suka tsoratar dangane da kwaikwayo da kafirai waɗanda suka ba da labarin cewa za a samu daga cikin al'umman musulmai wasu za su koma suna kwaikwayon kafirai ba da labari irin abin da malamai suke ce ma na ba'u tahzir wato ba da labari na tsoratarwa dama daga cikin al'adar ainihin wato da malamai suka fitar dangane da hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin abubuwa a ƙarshen duniya akwai yadda ake gane ma'anar labarin shine duk sadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani abu zai zo a nan gaba ya faru to asali abun bala'i ne sai idan ya bayyana wata falalata shi amma idan ya ce kawai za a yi kaza nan gaba za a zo ana kaza arziki zai wadata nan gaba to da jin haka alamar ba alheri bane wannan abu za ku yi rigima da junanku za a yi wasu mata masu matsatsin kaya za a yawaita mutuwa za a za a halasta giya da zina duk waɗannan daga jin su to alama ne akan fitintunu ne da bala'i zai fara al'umma amma idan alheri ne to zai faɗi falala kamar yadda ya ce za a yi wasu mutane waɗanda za su yi imani da ni ko da ƙur'ani na a wata riwaya ba tare da sun ganni ba waɗanda ya kira su da suna ‘yan uwan shi kaga yanzu ya faɗa alfanun da ke cikin su za su yi imani laka anan ibnu taymiya yana kawo mana hadisai ne wanda suke tabbatar da annabi alaihi salatu wasalam ya bayar da labarin abubuwan za su faru amma labari ne na tahzir dan kada wani ya fake ce to ai dama an ce za a yi dama an ce mutane za su koyi da kafirai dama an ce mutane za su yi kaza da haka ya dauka shikenan ya samu lasisin cewa ba matsala ba ce Allah ya shirar da mu a takaice za mu tashi a inda ibn taimiya Allah ya gafarta mushi yake cewa wa fi sahihaini an uqbata ibn amir a cikin littafin al-bukhari da muslim daga sahabi uqbatu dan amir Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kharaja yawman yace wata rana manzon Allah ya fita fa salla ala ahli uhudin salatahu alal mayyit yaje ma waɗanda ke kwance a Uhud shuhada Uhudin waɗanda aka kashe su a yakin Uhud yaje ya tsaya a wannan fili na Uhud yayi musu sallah irin sallar da yake yi wa mamaci thumma sarafa ila al-minbar sannan ya dawo wajen minbarinsa fa qala sai yace inni faratul lakum ni zan riga ku mutuwa zan riga ku tafiya zan bar ku a baya wa ana shahidun alaikum kuma ni mai yin shaida ne akan ku ranar alkiyama akan abubuwan da kuka aikata wa inni wallahi yace na rantse da Allah la anzuru ila hawdi al daga nan inda nake ina kallon tafki na wato al-hawd wanda Allah ya bada labari wanda manzo Allah ya bada labari cewa Allah subhanahu ta'ala ya mallaka mishi wannan ruwa a aljanna wanda adadin kofin shi adadin yawan taurarin duniya wanda kuma dukkanin al'ummarsa da za su shiga aljanna za su sha daga ruwan wannan ainihin tafki ba za su ƙara jin kishi a duniya ba Allah ka sa muna daga cikin da za su sha sannan manzo Allah ya bada labarin cewa kuma za a hana waɗanda suka kirkiro bid'a a cikin addinin sa isa ga wannan waje mala'iku za su tare su Allah ya tsare mu daga haka yace wallahi a inda nake dinnan ina kallon wannan teku na ruwa na albarka wanda ake kira al-haud wa inni u'titu mafatiha khaza'in al-ard kuma ni an bani mabudan taskokin duniya arzikin duniya aw mafatihal ard ko kuma yace mabudan ita kanta duniya wa inni wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake rantsuwa da Allah yace ma akhafu alaikum an tashruku ba'di bana ji muku tsoron ku kuma kuna shirka a bayana ba za ku yi shirka ba walakin akhafu alaikum an tatanafasu fiha sai dai ina ji muku tsoron ku fara jayayya ne a cikin ta ita duniyar idan kuka same ta wannan ainihin hadisi malam ya ce daga cikin wanda suka rawaito shi akwai Bukhari da Muslim da Limamu Ahmad a cikin Musnad da kuma Tirmidhi a cikin Sunan dinsa sannan ainihin wato hadisi ne a wanda yake ingantacce babu ko kura a tare da shi wa fi riwayati a wata riwaya yace walakin ni sai dai ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akhsha alaikumud dunya bana tsoratar muku kafirci amma ina tsoratar muku duniya an tanafasu fiha kar ku zo ku fara ja'in ja a cikinta wa taqtatilu har ku fara kashe junanku fatahliku sai ku halaka kama halaka man kana qablakum kamar yanda waɗanda suka gabace ku suka halaka sune yahudda nasara din qala uqbatu uqbatu dan amir mai riwaya yace fa kana akhira ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala al-minbar wannan lokaci sai kasance ni a wurina shine karshe sanda naga annabi sallallahu alaihi wasallama akan minbari wannan ƙarin riwaya yana cikin ainihin wato littafin sahihu muslim ne sai malam yace wa fi sahihu muslimin an an abdullah ibn amr har ila yau a cikin littafin sahihu muslim daga sahabi abdullah dan amru radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa amru dan as an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah yace idza futihat alaikum khaza'inu farisa war rum idan aka bude muku taskokin arzikin farisa da ruma ayi qaumin antum to waɗanne irin mutane za ku zama kenan yanzu ku talakawa ne ba ku da kuɗi sai dai imani sai gaskiya sai san addini sai son nacewa akan gaskiya to ya za ku kasance idan ana nan ana nan sai kuka ci nasara akan farisa da rum kuka samu arziki da wadata da kudade da zinariya da ɗaukaka ya za ku zama qala abdurrahman ibn auf sai abdurrahman dan auf yace nakunu kama amarna Allahu azza wa jalla za mu ci gaba da kasancewa ne kamar yadda Allah ya umarce mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai manzo Allah ya ce tatanafasuna ba haka za ku kasance ba za ku yi ta jayayya ne abin da ake nufi da munafasa shine ainihin wato abin da zai faru na rabuwan tunani da ra'ayi da kokarin ganin bayan juna saboda hasada shine munafasa hasada take fara jawo wato mutum ya ga yana so sai ya kai ga wani ita ce mataki na farko munafasa din mutum ya dinga jin wani ina so sai na iso shi a arziki a wadata a iya magana a iya sanya sutura a yawan 'ya'ya a yawan gidaje a yawan sarauta ko ilimi wannan shine munafasa competition thumma tatahasaduna to daga nan kuma sai ku fara hasada wanda ita ce kokarin yadda za a yi sai ni'imar da ke gurin wani takau ko da ni ba zan samu ba thumma tatadabaruna daga nan kuma sai ku koma mudabara wanda ake nufi da mudabara kamar da malamai suka fasara shine ya zama kuna cin diddigen juna ko ku yi baran-baran da juna tare da cewa kuna da ragowar kauna tsakankaninku shine mudabara ba ku fasa son junanku ba amma kun yi baran-baran da juna kamar yadda ke faruwa misali tsakanin mace da mijinta idan sun yi fada ko ɗa da mahaifinsa idan sun samu wani saɓani ba wai sun daina ƙaunar junansu ba ne amma wani rigima ya shiga tsakaninsu sai su samu mudabara kowa ya kauce ba ɗayan waje au ta tabaghaduna ko kuma ku fara ainihin mubaghada ku fara kyamar juna to shi kuma shine ku dinga rikici babu ragowar kauna a tsakankaninku ya dara daga mudabara kenan idan aka ce mubaghada shine soyayya ta kare ta juya ta zama gaba yanzu kowa zai ma kowa makirci iyakar manufar shi kawai makircin baya tausayawa baya daga kafa Allah ya tsare mu aw ghayr zalika ko kuma kuyi wasu abubuwa makamantan waɗannan thumma tantaliquna ila masakinil muhajirina fatahmiluna ba'dakum ala ba'din ala fatahmiluna ba'dakum ala riqabi ba'din yace sannan sai kuma ku wuce ku wuce iya wannan waje ku nemi agajin wasu daga cikin talakawan ƴan ƙaura mutanen da za ku iya gayyata su saya ku wannan gaba fatahmiluna ba'dakum ala riqabi ba'din sai ku dinga amfani da su kuna yaƙar junanku wannan hadisi yana cikin ainihin littafin Imam Muslim a cikin lamba ta 2962 al-Imam ainihin Muslim ya fitar da shi kafin nan ya sauke lamba inda yace Abdurrahman ibn Auf sai yace huwa sahabiyul jalil shine babban sahabin nan Abdurrahman ibn Auf ibn Abd ibn Abd Auf ibn Abd al-Harith ibn Zahra al-Qurashi ba Qurashi ahadul asharati al-mubashirin bil janna daya daga cikin mutane goma waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dunkula su ya ba su albishirin aljanna wa ahadu sitta ahli shura daya daga cikin mutane shida din nan waɗanda suke sune majalisar shura alladhina ayyanahum umaru waɗanda Umar ya ayyana su don su zabi khalifa bayan shi wa tanazala an haqqihi kuma na daga cikin a wannan wurin wanda ya ainihin ce shi ya haƙura da nashi cancanta yayi tanazuli daga haƙƙinsa fatawalla amr shura hatta buya usmana ya jagoranci wannan kwamiti na shawara har aka zabi sayyidina usmana wa huwa min awail sahabati islaman na daga cikin sahabbai waɗanda suka musulunta da farko farko hajar alhijrataini yayi dukkanin kaurar da aka yi guda biyu zuwa kasar habasha wa shahidal mashahida kullaha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya je dukkanin yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya je wa yu'addu min min agniya sahaba na daga cikin sahabbai wanda suke da wadata arziki wa kana kaseeran infaqi fi sabilillah kuma yana da yawan ainihin ce da dukiya dan daga kalma Allah qala anhu umaru umar ya bada labari game da shi yace sayyidun min sadatil muslimina jagora ne daga cikin jagororin musulmai tufiya bil madinati sanata 32 ba'da al-hijratin nabawiyya ya rasu a kasar madina hijira da shekara ainihin wato 32 Allah ya kara mishi yarda ka karanta littafin al'isaba fi tamidis sahaba a mujalladi na biyu shafi na 416 zuwa da 17 a lambar tarjama na ainihin wato 5179 a ainun wato akhraja lahul jama'a kin to wannan shine Abdurrahman dan Auf a tattakaice kwarai sai malam yace wa fi sahihaini an abi sa'id radiyallahu anhu har ila yau a cikin Bukhari da Muslim daga Abu Sa'idin Allah ya ƙara masa yadda qala yace jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala al-minbari wa jalasna hawlahu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya zauna akan minbarin sa mu ko muka zauna muka kewaye minbarin fa qala sai yace inna mimma akhafu alaikum ba'di daga cikin abin da nake tsoratar muku a bayana ma yuftahu min zahrati dunya shine abinda za a bude muku na kyalekyalen duniya wa zinatiha da kwalliyar duniya fa qala rajul sai wani mutum ya maza yace awa ya atil khairu bishar ya rasulullah ya rasulullah a'a ya manzo Allah me abin tsoro a ciki cha nake arziki kam alheri ne samun duniya da wadata alheri ne to me kake jiye mana tsoro shin alheri kuma na zuwa da sharri ne qala mai riwaya yace fasakata anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah ya shirbe bashi amsa ba faqila har wasu suka ce ma sha'anuka tukallimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wala yukallimuk kai ku me ya faru da kai wani irin wauta kai kayo manzon Allah magana bai kula ka ba qala mai riwaya yace wa ra'ayna annahu yunzalu alayhi sai muka gane kamar ane masa wahayi ne shi annabi din sallallahu alaihi wasallama fa afaqa can sai ya watsake yamsahu anhu ar-rahba yana goge zuffa daga goshinsa wa qala sai ya ce aina hadha sa'ilu ina wannan da ke tambaya wa ka'annahu hamidahu sai zama kuma a yanzu yanayin wato murya annabi tana nuna kamar ya ji daɗin wannan mai tambayar mai tambaya ya zama sanadiyar wani sabon ilimi da Allah ya mishi wahayi faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu lalle yadda abun yake la ya'til khairu bishar shi alheri baya kawo sharri wa fi riwayatin a wata riwaya yace faqala sai yace aina sa'ilu anifan ina wanda yake tambaya ɗazi-ɗazin nan awa khairun hu salasan ya ce tambayan nan da ya yi ba ku gane alheri ba ce har so uku annabi ya faɗa haka sannan ya ce innal khaira la ya ati illa bil khairi duk abin da yake na alkhairi ne baya kawo komai sai alherin wa inna mimma yanbutur rabi'u ma yaqtulu habatan amma dai kuma daga cikin abin da damuna take tsirarwa na ciyawa da ganye da ainihin wato sauran bunu na cikin damuna daga cikin shi akwai ma ya kutulu habatan akwai abin da yake iya kisa saboda kumburar ciki shine habatan akwai abin da idan akuya ta ci ko saniya ko wata dabba to ya kutulu zai kashe ta habatan saboda zai kumbura mata ciki au ya limmu ko kuma ya kusa da ya kashe ta za ta sha wahalar duniya illa akilatul khadri yace amma banda wadda take ainihin wato dabba ce wadda ke cin alkhadir take cin reshe ko yabanya wanda yake lahiyayye fa innaha ita kam akalat ta ci hatta idan taddat khasiratuha har sai da ya zama cikinta ya cika istaqbalat ayna shams sai ta fuskanci tsantsar rana fasalatat sai ta yi kashi lafiyayye wanda bata takura ba ba zawo ba ba wanda ya kawo mata ainihin rikici a duburarta ba wa balat kuma ta yi fitsari thumma rata'at sannan ta dawo ta ƙara yin kiwo wa inna hadha mala lalle wannan dukiya khadirun hulwun kore ne mai zaki wa ni'ima sahibul muslimi huwa madalla da musulmi wanda yake da dukiya yayi abin da ya dace da ita liman a'ata minhu miskina wal yatima wanda ya baiwa mabukaci da ainihin maraya wa ibn sabil da kuma ainihin wato matafi au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace ko kuma dai irin yadda manzon Allah ya faɗa wa innahu man ya'khudhu bighairi haqqihi wanda kuma duk ya ɗebi dukiyan nan ba tare da cancanta ba kallazi ya kulu wala yashba shine kwatankwacin mutumin da ke ci baya koshi wa yakunu alaihi shahidan yawmal qiyama kuma dukiyan nan za ta mishi ainihin shaida mummunan shaida akan shi ranar alkiyama Allah ya tsare mu to a baya can da yace daga Abu Sa'id radiyallahu anhu a ƙasa lamba ta tara yace huwa sahabiyul jalil Sa'ad ibn Malik ibn Sa'alabat al-Khazraji al'ansari al-khazraji shi ne sa'adu ɗan malik ɗan sa'alaba ɗan garin madina kuma ɗan ƙabilar khazraj min fuqahai sahaba ɗaya ne daga cikin malaman fikihu cikin sahabbai wa min al-mukfirina li riwayatil hadisi an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma daga cikin wanda suke da riwaya da yawa daga manzon Allah alaihi salatu wassalam kana awwala mashahidihi al-khandaq li sigari sinni farkon yakin da yaje shine a hazab khandak saboda yaro ne kankani kafin wannan lokaci sun mashahida ma ba'daha sannan yayi sauran yaƙe-yaƙen da aka yi bayan wannan yaƙi na khandak wa kana min ulama'is sahaba yana daga cikin malaman sahabbai wa nuzaba'ihim da kuma wanda suke jagorori manyan mutane a cikin sahabbai tufiya radiyallahu anhu ya rasu Allah ya gafarta mishi ya ƙara yarda da shi a shekara ta ainihin 74 bayan hijira malik ce karanta ustul ghaba a mujallar na biyar shafi na 211 da kuma littafin albidayatu wan nihaya na ibnu kasirin a mujalladi na tara shafi na uku zuwa na hudu da ya gama kawo waɗannan maganganu sai ya ce a fi hadhal hadisi darbun a ƙasa lamba ta biyar yace fi hadhal hadisi darbun min darabar rasul sallallahu alaihi wasallama mislaini a wannan hadisi da kaji manzo Allah ya buga misalai ne guda biyu al-awwalu misali na farko lil mufrit fi jam'i dunya annabi ya buga misalin mutumin da yake kaiwa matuƙa wajen kokarin tara duniya binahabin wanda yake da hadama wa huwa mugramin biha yana da ainihin wato ya rudu da duniya mu'jabun bi zaharatiha yana jin sha'awar kyalekyalenta wa zahwaha da kyallin goshinta wa khabisaha da ma mummunan abu da ke cikinta baya tantance mai kyau ko mummuna thumma huwa mani'un lima alaihi min huquqin sannan baya bada abin da ke kanshi na haƙƙi aw muqassir ko kuma yana takaita haƙƙin baya kaiwa yadda ya kamata wa qad yakunu fiha halakuhu fi dinihi aw dunyahu aw kilahima wanda kuma karkashin haka zai iya zamun halaka a cikin addininsa ko a cikin duniyarsa ko kuma a cikin duka biyun addininsa da duniyarsa فهذا مثله wannan misalin sa ka misalin na'ami allati taqbalu ala nabatir rabi'i wa tastatibuhu wa ta'kulu minhu bi ikthari yace misalin wannan shine misalin dabba wadda za ta fuskanci ta tinkari yabanyar damuna ta burge ta ta ta ci da yawa ba tare da ta kula me ya kamata ta ci me ya kamata ta bari ba ko yaushe ya kamata ta ci yaushe ya kamata ta bari ba hatta tanfatiha butunuha har cikin su ya cika gaba daya yayi tatil fatahlika sai su halaka aw tuqaribul halaka ko kuma tayi kusa da halaka shine na farko da yake cewa wa inna mimma yanbutu rabi'u ma yaqtulu habatan aw yalum daga cikin abinda ainihin wato damuna ke tsirawa akwai abin da ke kashewa saboda kumbura ciki ya kashe dabba ko kuma ya kusa da ya kashe ta saboda za ta yi zawo za ta samu larura za ta shiga cikin ainihin wato halin haƙulai to wannan misalin shine misalin mutumin da idan ya fuskanci duniya duk abin da ya gani kawai zai ɗiba ne baya tantance kasuwancin da yake na halas ne ko na haram baya tantance neman kuɗi ko kwangila ko aikin gwamnati ko tsarin rayuwar da daidai ne ko ba daidai ba duk ta inda suka zo karɓa kawai zai duk ta inda suka zo ɗiba kawai zai sannan kuma baya ba da haƙƙin da ke cikinta kaga irin wannan shine wanda zai halaka domin ya shiga cikin lissafin waɗanda ainihin Allah ya bada labari cewa innal insana khuliqa halu'a kenan wannan mai bala'in hadama baya son ya samu matsala sai dai ya tara baya son ya bayar sai dai su shigo baya bada haƙƙin dukiya to sai karki zai samu kanshi a cikin ma agna anni maliya halaka anni sultaniya Allah ubangiji ya kyauta misali na farko da yake nan wasani misali na biyu da yace lil muqtasid fi jam'i dunya min wujuhi hal halal ga wanda yake ainihin yin taka tsantsan yake bi a hankali wajen tara duniya min wujuhi hal halal ta fuskokin da suka halasta ta hanyar yin sana'a ko kasuwanci ko kwadago bisa ka'ida da ta halasta misali idan ma'aikacin gwamnati ne to ya zama yana zama a ofishinsa tun daga lokacin da aka zo har a tashi kullum sannan yana yin aikin da aka ce ya yi kare ya karɓi cin hanci ko alheri ko wani ainihin wato hanya ta cuta idan ɗan kasuwa ne ya kula da kasuwanci wanda yake na halas baya shigar da riba ko nau'o'in kasuwanci waɗanda suka halas suka haramta sannan ya zama mai musamaha samhan idan shtara wa samhan izabta'a idan ɗan kwangila ne ko manomi ne ko mai wata sana'a hannu ne ya kula dai da ka'idoji na mutunci da alkhairi da kuma ƙa'idojin da shari'a ta tabbatar wajen ainihin wato ayyuka na kasuwanci da neman duniya waɗanda ba su sai ba su haura hanyoyi na shari'a ba wal mu'addi haqqaha sannan ya dinga bada haƙƙin wannan dukiya min sadaqatin ya dinga bada sadaka au zakatin ya dinga fitar da zakka fa masaluhu misalin wannan mislun ni'ami allati ta'kulul khadira at-tayyiba misalin shi misalin ainihin wato dabba ce wadda take cin yabanya mai kyau as-sahala wanda take mai saukin ci thumma la tukthiru fiha sannan ba ta ci fiye da kima fa ta tawaqqafu anil akli sai ta dakata daga cin wa tastarihu ta huta wa tabtahiru wa tah wa tah wa tab wa tahbatu anya ba haka bane wannan wa tabtahiru ne wa tabtahiru hatta tahdima sai ta samu wuri kuma ta yi tuƙa har sai ta ta yi digestin ta taune wannan ainihin abinci yanar ki ta'amaha abincinta summa tukhrijuhu sahalan sannan ta yi kashin shi cikin kwanciyar hankali kama akalatu sahalan kamar ta ci shi a sauƙaƙe to kaga waɗannan misalan da ya gwada ya gwada su ne ƙarƙashin watan ka'idar da ya faɗa tun farko cewa idan aka samu duniya ga abin da zai faru kenan idan an samu duniyar a cikin addinin musulunci akwai waɗanda za su yi mata ci irin cin kafirai in irin cin dabbobi ya akuluna kama ta akulul an'amu wan naru maswallahum kenan ko kuma wanda za su bi a hankali su yi amfani da ita gwargwadon bukata gwargwadon abin da ya halasta gwargwadon bukatar rayuwa da ainihin addini shine wala tansa nasibaka minad dunya ina fata mun fahimci wannan warawa muslimun fi sahihihi imam muslim ya fitar har ila a cikin littafin shi as-sahih an abi sa'id radiyallahu anhu daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala daga manzon Allah yace inna dunya hulwatun khadira wannan duniya mai dadi ce kuma koriya wa inna Allah subhanahu mustakhlifukum fiha kuma Allah subhanahu wata'ala zai sa ku mai ku zama kuke rike da ita fa yanzura kaifa ta'maluna sai yaga kuma yaya za ku yi fattaqud dunya ku ji tsoron duniya ku yi taka tsantsan game da duniya wattaqun nisaa kuma ku yi taka tsantsan game da al'amarin mata fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa domin kuwa banu isra'ila waɗanda aka ce kar ku koyi da su fitinarsa ta farko ta kasance a cikin mata ne da gaske abin da ya kamata mu tsinkaya game da waɗannan hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta ce masa habbai za a yi muku kaza za ku yi kaza kar ku yi kaza mun sani a cikin tarihin sahabbai da daulolin da sahabbai suka ainihin rayu a cikin su gwargwadon hali sun iya kiyaye waɗannan ka'idojin wato sahabbai ba su bari duniya ta shagaltar da su su zama gaba ɗayan su shagalgalallu ba su zama sun zama irin wannan abun ya auku gare su ba innama hakan ya auku ne galibi ga waɗanda suka biyo bayan sahabbai kamar da kuma yake aukuwa a dukkanin zamanin da suka biyo baya kenan damirin nan ba yana komawa ne kan sahabbai kaɗai ba kai bil ahrama ya tsallake su ne zuwa kan mu da ire-iren wanda muka rayu bayan su da wanda suka rayu kafin mu da mu da muke rayuwa yanzu da kuma wanda za su rayu a bayan mu kamar da misali in ka ɗauki aya wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura kaga sahabbai waɗanda su ne kaumu na farko ga annabi sallallahu alaihi wasallam da rayi da su ba su kaurace qur'ani ba kenan mu ne kamata mu ji tsoron kama kaurace qur'ani domin su me kaurace qur'ani kamar da ibn tamiya ya faɗa kin karanta shi kin aiki da shi kin darasa shi kin haddace shi watsi da karantawarsa daukan wani abu a madadinsa ya lissafa abubuwa da dama to sahabbai duk ba su yi waɗannan ba sun ci gaba da mu'amalantar qur'ani bisa yadda ya kamata karanta shi bisa yadda ya kamata iya karatunsa haddace shi yin aiki da ilmin da ke cikinsa kuma ba su taɓa ɗaura wani littafi ya zama ya fi ƙwar'ani daraja ko muhimmanci a wurinsa ba kenan wannan ƙaumi ɗin suwaye kenan ‘yan baya wanda za su zo a baya irin wanda suke rayuwa a yanzu irin wanda suka rayu zamunan da suka shuɗe a baya da kuma irin waɗanda za su rayu a nan gaba to haka shi ma wannan jama'a wannan irin biyewa duniya da kuma mantawa da al'amarin addini da kwaikwayon kafirai babu shakka ya faru ga da dama daga cikin al'ummomin da suka rayu a cikin musulunci amma sahabbai gwargwado Allah ya kiyaye su daga wannan Allah ya ƙara musu yadda to a ƙasa da malam ya sauke lamba sai yake cewa inda ya ce ittaqun nisaa ya ce ittaqun nisaa ai ittaqu fitnatan nisa'i ku guje ma fitinar mata wa zalika lima yahdusu min al-kathiri minhunna min at-ta'siri ar-rijal wannan yana faruwa ne saboda ta'asirin da da dama daga cikin mata suke yi wa maza wato mata suna da ƙarfin ta'asiri na juya tunanin maza kamar yadda hadisi ya inganta a cikin Bukhari da Muslim manzo Allah yake cewa banga waɗanda suke da raunin hankali da raunin addini wanda kuma suke iya tafiye da tunanin ɗaya daga cikin ku masu hankali ba kamar ɗaya daga cikin waɗannan mata ma ra'aitu min naqisati aqalin wa dinin azhaba lilubbin rajulil aqili min ihdakunna to kaga kenan suna tasiri akan mazaje daka sai mazaje manzo Allah ya ce musu ku yi taka tsantsan game da al'amarin mata wa fitnatahum bitabarruj ku yi taka tsantsan game da fitinar mata wajen yawo da suke yi tambar suna fitowa tsirara suna jan hankalin mazaje suna ja su zuwa ga ainihin barna wal igra da kuma yadda suke ainihin karkatar da maza suna rudar da su wal khudu'i bil qawli da yadda suke yin gwalangwaso da muryarsu wa igra'ihim bil ikhladi fid dunya da kuma yadda suke ainihin rudar da mazaje mazaje su fara tunanin kamar za a tabbata ne a duniya wa muta'atiha za a tabbata cikin jin dadin duniya wa shahawatiha da kyalekyalen duniya wal qu'udi anil jihad da yadda mata ke sanya maza su ki zuwa jihadi su ki fita jihadi walima jubilat alaihi aktharun nisa'i min naqsil aqli wad din da kuma saboda abin da aka halicci mafi yawan mata a cikin shi na tawaya a cikin hankalinsu da addininsu a takaice dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ji tsoron mata saboda mazajen banu Isra'ila sun samu fitinar farko ne sakamakon kin jin tsoron mata da suka yi daga cikin abin da ya zame musu zari'a ta fitina shine yadda suka saki mata suka sake su barkatai babu ka'ida ba bisa ka'idar shari'ar annabawa ba cakuɗeɗeniya da maza da kuma fita waje da ƙoƙarin yin abu irin na maza ce komai sai sun yi irin wannan wato sabon addinin da ya zo cikin al'umma musulmi a yanzu na tunanin cewa duk wani abu da mata suke yi to maza su ma dole sai sun yi har ma ana ganin idan ba su yi ba to an tauye musu haƙƙi ne sai a samu wata shaidaniya ko su shaidanu sunayensu na musulmai iyayensu musulmai yarensu na musulmai sai su fito suna ainihin wato sai su fito suna suna magana suna surutu suna nuna cewa su wakilan mata ne su ne waɗanda suka san haƙƙin mata 'yan 'yancin mata ce sai an ba mata mukami sai ai ainihin wato sanya su a cikin siyasa sai an ba su budget na musamman sai an ba su ministry ta musamman har ma ana ta murna a ƙasar nan kwanakin baya an ƙosa a gawai mace ta ci gwamna ana ganin in ta ci gwamna ɗanan to wani ɗaukaka ne ga Najeriya wani fatan alheri ne wani alheri ne zo jama'a wannan bala'i ne ba alheri ba ne mutane ne sun riga sun miƙa wa turawa al'amarinsu gabaki ɗaya sai suka samu kansu a cikin wannan yanayin shi ne irin wannan yanayi da mata suke na aikin gwamnati da karantarwa a makarantu inda ake cakuɗaniya da maza da mata da aiki a banki aiki a ministry har ma kuma wai soja soja da ɗan sanda da road safety da ƴan agaji ko ina sai ga da mata kuma suna cakuɗaniya da maza wannan jama'a bala'i ne maguzanci ne ya saba wa karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ainul tashabbuh ne bil kufar tsantsan kama ne da kafirai yanzu ku duba jama'a ku gani a ƙasashen turawa waɗanda suke su ne aka kwaikwayo wannan ɗabi'a daga gare su ba su iya lissafa duk da sun kware wajen statistics da sanin wata lamba abubuwan da ke faruwa ba su iya lissafa irin fyaɗe da aka yi wa 'yan mata da zina da aka yi da matan aure ko 'yan mata da ainihin luwaɗi da aka yi da 'ya'yan zina da aka haifa da cikin da aka zubar ba wanda zai iya lissafa waɗannan la yusiha adadan illallah kuma duk wannan me sakamakon barin maza da mata da suke suna takwari ɗaya ba bisa da shari'a ba ana nan ana nan kuma shine wanda abin ya gangaro nan amma yanzu ka taba karantawa ko a labari ko ka ji a rediyo duk zalaka ya rediyo da iya kawo shari ka taba jin an ce ga wani a Saudiya ya yi ma wata ciki a makaranta sau daman ba a ma yadda za a haɗu ba ba a ma ga juna ba duk ɗan da za a haifa a Saudiya to ɗan aure ne ba za a samu dama haihuwa ɗan zina ba saboda an tada duka hanyoyin zina saboda sun tabbatar da shari'ar su bisa ka'idar yadda Allah ya tsara banki ma branch din mata daban sai kaga an ce nan sai a ce lisayyidat komai na mata daban na maza daban ba a bari su cakuɗe yadda irin mu ake cakuɗe a cikin makarantun mu da bankunan mu da kasuwannin mu da sauransu mun ka je wani kasuwan ma sai kaga sunanta ma kasuwan mata saboda sharri mata ne suke da galaba a wajen mazan su ne yan tsararu wannan jama'a yana daga cikin abin da annabi ya yi tsoratarwa a cewa a ji tsoron mata yanzu in ka auri mace ta yi makarantar boko kace ba ta yi aikin gwamnati ba ko ba ta yi aiki a banki ba babanta ba ahalu sunna ne ba alama da shi ake mitin din izalar garin su sai kai ka kotu yace ba a isa ba na kashe kuɗi yata ta yi karatun boko ta karanta accounting ta samu aikin banki kace ba za ta yi aiki ba sai dai ka sako ta ko kuma ka bari ta yi suna aka irin wannan kuma yana ganin hakan daidai ne babu wanda zai tsawatar mishi da malaman da ke wa'azi a garin da shehunan da ke karantarwa da masu dattaku da manyan ƙasa babu wanda zai tsawatar mishi ana ganin daidai ne to kaga wannan an waye gari mutane sun canza gaba ɗaya addinin Allah sun canza al'adun musulmai shi sa ake samun irin wannan tataburza da irin wannan ainihin wato abubuwa galibi a can ake kashe mata aure a can ake kashe ake canza musu tunani a can ake mai da su ainihin wato wasu irin halittu ba irin yadda aka san su ba Allah shirar da mu dole ne dai a ɗauki izina a canza wannan salo jama'a ba daidai bane fa hazzara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fitnatan nisa manzon Allah ya tsoratar game da fitinan mata mu'allilan bi anna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa'i ya bada illa dalili akan cewa abin da ya jawo haka shine farkon fitinar banu isra'ila ta kasance ne a cikin mata wa hadha naziru ma tadhkuruhu min hadisi muawiyata radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala wace wannan kuma yayi kama da abin da muka zamu ambata daga hadisin muawiya dan abu sufyan Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallama inda yace manzon Allah yace innama halaka banu isra'ila hina takhadha nisa hadhihi nisa'uhum banu isra'ila sun shiga cikin halaka ne lokacin da matansu suka rike wannan manzo Allah ya'ani wasla sha'ri yana nufin sanda matansa suka fara ƙarin gashi daga cikin dalilan da yasa banu isra'ila suka halaka shine lokacin da matansa suka fara ƙarin gashi kaji fa yanzu wannan ma yanzu ana ganin ma zinubi ne kenan ba ma zinubi bane yanzu wayewa ce kawai to yana daga cikin abu na farko da ya kawo halaka a cikin banu isra'ila wannan gashi na doki ko na roba ko na igiya da ake sayarwa ake karawa ƴaƴa da mata da ƴan mata ga sunan suna karawa tun kuma kafirai ne kawai suke tun ba a samun shi ma a nan arewa sai an je Lagos ko Enugu ake siyo shi yanzu kana fita nan kafin ka kai sabon gari zaka ga shagunan da ake sayar shi da ba ba ma a samun shi da arewa nan saboda ko a al'adar Bahaushe ma abin kyama ne da al'adar musulmi Bahaushe dan arewa da karin gashi abin kyama ne amma ana nan ana nan kawai sai ya zama kuma ba abin kyama ba ya zama yayi yanzu duk yan mata suna yin shi sai yan kaɗan waɗanda Allah ya kiyaye to kun ji jama'a manzon Allah ya ce abu na farko da ya fara kawo halaka ga banu Isra'ila shine mene sanda matansu suka fara ƙarin gashi gashi a ƙasa yake cewa ya'ani hadha ya'ani annan nisa'a hunna awwalu man yaqa'u fihi fi taqlid wa tashabbuh wannan yana nufin mata su ne farkon waɗanda suke aukawa kwaikwayon kafirai da kuma kamantakekeniya da kafirai wa akhiru man yaftulu kuma sune karshen wanda yake iya tsinkaye wa ya aqulu wa ya aqilu ko kuma su hankalta game da mene game da khatara zalika game da hadarin da ke cikin kwaikwayo wa su'i maghbatihi da kuma mummunan karshen kwaikwayon alal fardi ga ɗaiɗaiwan mutane wal mujtama da kuma gaba ɗaya al'umma fi dini wa duniya a cikin rayuwar duniya da kuma addini ma'ana mata su ne farkon waɗanda suke fara kwaikwayon kafirai su ne kuma ƙarshen waɗanda suke yin tunani cewa wannan abin da muke anya ba irin na kafirai ba ne kuwa ba sa ankara ba sa yin tunani sai sun aikata su ne a sahun farko wajen kwaikwayon wannan ya kuma ta ku ji wannan ba kwa hankalta game da menene abin da za ku yi har sai kun yi sai an ce muku irin na kafirai ne wannan sutura ko irin wannan riga ko irin wannan takalmi ko irin wannan magana ko salon rayuwa sannan sai ku fara dawowa cikin haicinku yanzu duk irin bukukuwan da ake ba mata suka kawo mutane su ba akwai namiji zauna ya kikiro wani biki sunan shi Mother's Day ko Children's Day ko wace ce in za a yi bikin aure yanzu sai an yi taro wajen kala talatin wani a je nan a je can bayan rabin awa a sake zuwa can sai a yi sati ana yi duk mata ne kuma suke tsara shi suke decorating wajen suke cika wajen sai maza ɗaiɗaiwa waɗanda za a galabaita su je wajen akwai wanda suke ma zaryan su ne kaɗai mata su za su yi rawa su za su yi MC su za su yi duk abin da za su yi kuma duka na meye wannan abin na kafirai ne sun ganshi a fina-finai ko sun karanta a cikin littattafai ko kuma sun je yawon duniya waɗanda suka samu suka je ƙasashen duniya na kafirai sun gani ana yi a can ko sun ji labari da sun zo kawai ita ma za ta bikin yarta sai ta ce sai an yi wannan abu kafin a ankara sai ya bugari ya baza duniya malam ya ce su ne suke zama na farko wa na hannu na jidu nisa al-musulmi na yau malam nasiru al ya ce a yanzu da muke rayuwa sai muka ga matan musulmai nan ma'al asafi abin bakin ciki aksaran zilaƙan sun fi kowa zamewa wa mutaba'atan sun fi kowa bibiya lil mudat ga waɗanda suke ainihin wato mata a aka ce almudar gashi na ya fassara da da larabci na zamani yace almodelat mata waɗanda suke masu tallan sabulu ko masu tallan rigan mama waɗanda ake saka su akan bana ko akan billboard na MTN wannan su ake ce ma model yan talla yan rawa yan drama actress na fina-finai wato masu gabatar da shirye-shirye a TV da makamantansu suna nan mata sanannu celebrities kala-kala to yawanci kamfanoni irin multinationals din nan kamfanonin sadarwa ko kamfanonin wanda suke masana'antu na ababen abinci ko abubuwan sarrafawa ko suturu ko makamantansu sukan ba su kwantiraki sai sai ta saka irin rigan maman sai a dauke ta hoto ga yana za ga ana mannawa a wuraren shigowa gari da manyan tituna ko a dinga nuna ta a TV tana tallan sabulu ko tallan makilin ko tallan wani gidan watsa labarai ko makamantansu ai kowa na gani irin wannan a jaridu ko baka kalla ba zaka gani ba sai ka kalla ba zaka gani ko to wannan su ake cewa models to za ga matan mu suna kwaikwayon waɗannan irin daurin dan kwalin da ta yi to za ga dishi ne zai zama yayi kuma shine zai zama sunan daurin dan kwalin ba haka bane irin riga da ta saka shikenan ta zama yayi irin maganar da aka ganta tana yi a cikin fim din irin gaiso da taiwa wannan da aka ce mijinta na ƙarya a fim da shi zaka ji mata suna gaishe da masu gidansu irin tsagerancin da ta yi mamujinta a cikin fim ɗin za ga shi maza shi suke wa mazansu ba ga bane jama kusan kowa na an taɓa mashi irin tsagerancin ko maganar gaskiya duk abin da suka ga waɗannan suna yin da ka san ƙur'ani ko za su ce sai sun kwatanta shi su ma wato sai sun yi putin ɗin shi into practice ba za a ankara ba sai ga kawai ba su da wani manzo da suke bi illa waɗannan mata illa waɗannan mata wadda suke a Kano ko Lagos ko a Hollywood a ƙasar America Los Angeles ko kuma a Bollywood a ƙasar India waɗannan wato ƴan mata waɗanda suke masu masu yin fina-finai ko kuma makaɗa na America ko na South Africa ko na Nigeria ko na Kenya ko na ina ne suna nan dai shahararru ga suna za ga ko waɗanne mata da gwargwadon wato nacewarsu ga bibiyar waɗannan abubuwan da gwargwadon yadda suke kuma bibiyan salon rayuwa waɗannan musamman ‘yan mata yanzu ake ganin sun waye ‘yan makaranta waɗanda suka yi jami'o'i ko polytechnics ko ma'aikata wanda suke aiki a bankuna da farsatal da, da makamantansu ko suke aiki a private kamfanoni ko mata ‘yan jarida ko lauyoyi ko ‘yan siyasa za ga galibi sun fi nace waɗannan abubuwan galibi mata waɗannan ustazai ba su cika ma sanin waɗannan abubuwan ba walillahi alhamdu amma in kana harka da mata waɗanda suke ‘yan duniya za ka ga duka irin wannan abubuwan suke kalar jambakin da ta saka da angelina jolie ta saka to shi ya ce ita ma ta saka kalar takalmin da ta gani a kafa fati muhammad ta kano ɗin nan to shi za ta saka irin rawan da suka ga tana yi shi za su irin kayan da ta saka shi za a dinga ɗauka ana candawa mutane a cikin waya suna kai wa tilolinsu suna ɗinka musu duk wannan ɓata ne jama'a Allah ji kamala albani ya yi wannan karatun tun ana muci yakin tun ma abin bai yaɗa haka ba da ke damar shi mala albani is always two steps ahead tun ma abin bai yaɗa haka ba ya dinga yau mata faɗa da maza da sauransu na iya tana san da ya dinga faɗa akan ka ga mace wai ta, ta, ta tsuke a ciki tukunna irin tsukewar da wata iska take yi sannan ta saka hijab da tunanin wai haka daidai ne ai ta lullube jikinta wannan ma shiga kafirai ce ta fito a haka larabawa su kuma su ne aka kama su tanan duk shiga da suke kenan ka je kasashen su zaka gansu da hijaban su baƙaƙe lahiya lau amma da wani yanayi zai kama ka ganta ta cire hijab din zaka ganta gaba daya ka tiki suna nan a Dubai duk zaka gansu suna yawo a kan titi har a Makka ma ba ma a Dubai ba haka suke irin wannan shigar to ba daidai bane akwai sitarar da da zaran an ganki sitarar kafirai ce to bi halarsa ki saka ta ba fitaran musulmai ya kamata ki saka wanda ya dace da al'adun musulmai al'adun mutunci Allah ya shirya da mu babu shakka wannan karatu karatu ne kamar yadda muka ambata a baya cewa dama shi ka ta iktida'u to tsumagiyar kan hanya ce domin kwaikwayo da kafirai din nan ya kai matuƙa ta yadda abubuwa da mutane suke ba su da wa'ayi ba su ma san kwaikwayon kafirai bane consciousness din ma baya kaiwa cewa kafirai muke kwaikwaya sai in ka ji shi a cikin karatu Allah ya ba mu ikon gyarawa to kafin wannan lamba mala ya soke lamba inda yace Muawiyah ibn Abi Sufyan ibn Sakhr ibn Harb ibn Umayyah al-Qurashi al-Amawi sunan wannan sahabi kenan Muawiya dan Abu Sufyan dan Sakharu dan Harbu dan Umayya ba Quraishi dan kabilar Banu Umayya a cikin Qurayshawa aslama amal fath Muawiya musulunta shekarar fathu Makka wa ja'alahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min kutabil wahyi manzo Allah ya sanya sayyidina Muawiya daga cikin masu rubutun wahayi wa shahida Hunainan thumma al-Yamama kuma sayyidina Muawiya ya je yakin Hunain ya je yakin Yamama warawa an Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a hadisa kasirata ya rawaito hadisi da dama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana sayyidan haliman ma akramin wa shahama ya kasance jagora ne mai juriya da hakuri tare da ainihin karamci da kuma kwarjini wallahu umaru ashama sayyidina umar ya bashi mulkin kasar sham thumma usmanu sannan usmanu ma ya tabbatar da shi akan wannan wilaya fa ahsana alwilayata ya tabbatar da wannan walici bisa kyakkyawan yanayi wa qamal jihada ya tsaye da jihadi a waɗannan kasashe wa fi ahadi ali talaba bi dami usmana a zamanin sayyidina ali ya nemi cewa lalle sai an ɗauki fansar jinin sayyidina usmanu wa balaga ya kai matuƙa fi zalika game da wannan hatta waqa'at alfitnatul mashhura fi sufina wal jamal ha aka samu fitinan nan shahararriya da ta faru ta sufin da jamal walamma qatala ibn miljam ibn miljam ali radiyallahu anhu yayin da wannan dan kalakatu a dan shi'a abdurrahman ibn miljam ya kashe sayyidina ali Allah ya kara masa yadda baya almuslimuna li muawiya bil khilafa musulmai suka zabi muawiya khalifa wajtama'at alayhi al-kalima hina salahu al-hasan radiyallahu anhu sannan kuma kalmar musulmai ta hada kan shi bayan sulhun da aka yi a shekara ta arba'in bayan hijira hatta tufiya radiyallahu anhu sanata sittina lil hijira har zuwa sa'an da ya rasu bayan shekara ashirin yana halifanci Allah ya kara masa yadda ya ce ka karanta littafin albidayati wa nihaya mujallar na takwas shafi na ɗari da sha bakwai zuwa ɗari da arba'in da hudu da sama simala yake cewa wa kasirun min mushabahati ahlil kitabi fi a ayadihim wa ghairiha da dama daga cikin kamantakekeniya da ke faruwa musulmai suke kwaikwayon ahlul kitabi a cikin bukukuwansu da ma abin da ba bukukuwa ba kar mu manta cewa dama asalin makasudin littafin shine bayani akan kama da kafirai a cikin bukukuwa innama yad'u ilaiha an-nisa'u mala yace da dama daga cikin waɗannan kamantakekeniya mata su suke jawo mutane zuwa ga wannan kamantakekeniya na'am sai ce wa ammal khawdu وأما الخوض كالذي خاضوا فروينا من حديث الثوري أما wuce iyaka da aka ce musulmai za su zo suna yi kamar yadda banu isra'ila suka wuce iyaka to wannan in ji imamu ainihin wato shekul islam ibn taimiyya ya ce mun ruwaito daga hadisin al'imamu sauri an abdurrahman ibn ziyad ibn an'um al-ifriqi an abdullahi ibn zaidin an abdullahi ibn amr radiyallahu anhu ma qala daga sahabi Abdullahi dan Amru Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yace la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'ila abinda ya faru ga banu isra'ila zai zo ya faru akan al'ummata hadwan na'ali bin na'ali kaman kace wato takun kafa da takun takun takalmi bayan takalmi hatta idza kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u zalika yace in har a cikin banu isra'ila saboda bacewar da suka yi da kafircin da suka yi aka samu wani wanda ya sadu da mahaifiyarsa ana kallon shi to in dai har sun yi haka sai an samu a cikin al'umman ta musulmai wani ya haka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna bani isra'ila kuma lalle su bani Isra'ila tafarraqat ala sanataini wa saba'ina milla sun rabu zuwa gida saba'in da biyu wa taftariqu ummati ala salasin wa saba'ina milla ni kuma al'ummata za su rabu gida saba'in da uku kulluhum finnari duk ƴan wuta ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa millatun wahida in banda addini guda ɗaya qalu man ya rasulullah suka ce ya manzon Allah su wane ne wanda za su zama ba ƴan wutan nan ba qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi waɗanda suke akan abin da ni da sahabbaina muke akai yau da nake muku wannan bayani inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala yace rawahu abu isa tirmidhi tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa qala tirmidhi yace hadha hadisun gharibun mufassarun mufassirun wannan hadisi ne wanda yake garibi idan tirmidhi ya ce hadisi garibi ne kai tsaye in dai bai gwama wannan garabar da wani abu daban kamar ya ce garibun hasanun garibun ko sahihun garibun ba to garaba a gunshi in ya faɗe ta haka mutlakan abin da yake nufi da'ifi al-imamu tirmidhi da shi da al-hafiz az-zailai al-hanafi mai nasbur raya da wasu daga cikin malamai suna da wannan al'ada wanda suke ganin garibi idan sun faɗe shi shi kadai to suna nufin da'ifi ne yace mufassirun wanda yazo da bayani dalla dalla la na'rifuhu illa min hadha al-wajh ba shi da wata hanya sai wannan hanya to raunin da yake ishara shine wancan mutum mai suna Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'umul Ifriqi shine raunin da Tirmidhi ke ishara a wannan wajen gashi a ƙasa mala yake cewa huwa Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'umul An'um al-Ma'afiri al-Ifriqi Abu Khalid yuqalu ana cewa huwa awwalu man wulida fil Islam bi Ifriqiya shine farkon dan da aka haifa bayan zuwan musulunci Afirka bi Bariqa a wani gari mai suna Bariqa sanata 75 lil hijra aka haife shi shekara ta 75 bayan hijira wa kana rajulan salihan ya kasance mutumin kirki ne tawalla qada al qairawan yayi alƙalanci a garin qairawan washtahara bil jur'ati fil haqq ya shahara da cewa yana da ainihin jur'a yana da taurin kai game da gaskiya baya daga kafa lakinnahu sai dai shi da'ifun fil hadisi yana da rauni a wajen hadisin sa min qibali hibzihi ta bangaren haddasa tufiya sanata mi'a wa sita wa hamsina lil hijra ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 156 wa qila sanata wahidin wa sittina ba'da al mi'ati al ula wasu kuma suka ce shekara 161 bil qairawan a kasar qairawan unzur ka karanta taqribu tahdhib na ibnu hajar a mujallad na 1 shafi na 480 a tarjama ta 938 da littafin al jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim razi a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da talatin da biyar a lambar tarjama ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya da kuma littafin al'alam na al'iram na ainihin khairuddini azzarakli a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari uku da bakwai to wannan shine abin da ya faru na raunin da ke cikin hadisin sai dai raunin ba rauni ne wanda zai sa a kori hadisin ba domin yana da shawahid waɗanda za su ƙarfafi ma'anarsa wanda wasu su da dama mun ji su a yin baya a ƙasa sai mala ya sake cewa inda yake cewa rawahu abu isa tirmidhi wa qala hadha hadithun gharibun mufassarun yace la la na'rifu illa min hadha alwajh to inda yace abu isa tirmidhi lamba ta hudu sai yace huwa muhammad ibn saura ibn musa ibn dhahak as-sulami sunan shi muhammad dan saura dan Musa dan Bahak As-Sulami Abu Isa At-Tirmidhi Abdarir malam Abu Isa At-Tirmidhi makahu ahadu a'immatul hadisi fi zamani daya daga cikin limaman hadisi a zamanin sa ba wai a zamanin sa ba a dukkanin zamunna jama'a wani da sanata an haifi al-Imam At-Tirmidhi shekara 209 bayan hijira kana yudrabu bihi al-mathalu fil hibzi ana buga misali da shi wajen hadda a cewa na da hadda kaman Abu Isa Tirmidhi saboda Allah ya bashi tsabar basira ta haddace abubuwa shahida lahul a'immatu almu'asiruna lahu wa man ja'a ba'dahu bil itqan limaman da suka yi zamani da shi da kuma wanda suka zo bayan shi sun ba da shaida akan cewa lalle Allah ya bashi kwarewa wal hibs da kuma hadda wa tulil ba'i da kuma tsawon hannu wato Allah ya bashi wadata a cikin ilimi fil hadisi wa ulumihi a cikin hadisi da ilmominsa wa huwa sahibu sunanil ma'rufa shine wanda ya littafin as-sunan al-ma'rufa bi sunan at-tirmidhi al-jami'u sahih at-tirmidhi ahad al-kutub as-sitta allati ittafaqa al-muslimuna ala atibariha wa rujui ilayha daya daga cikin littafai shida kaji magana malamai kenan bai ce sitta sahaba daya daga cikin littafai shida waɗanda musulmai suka haɗu akan girmama su da kulawa da su da kuma komawa zuwa gare su a matsayin tuwasa na ainihin sunna tufiya ama تسع وسبعين بعد المئة الثامنة آه الثانية إمام الترمذي يا رسول هجرة لشكرة قريبيو دا سبعين دا ترى باين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كمان شكرة دبو دا دا دا دا حمسن دا دا بقوي كنان كودة شدا دا بقوي كرنت البداية والنهاية تيبن كثير مجلد نشاء دا شافي ناس التن دا شدا دا لتافن أعلامنا خير الدين الزركلي مجلد دين شدا شافي نتلي أكرا عشرين دا بيو دا كما دي وصل تفاي to sai mala yake cewa wa hadha al-iftiraqu mashhurun 'an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayani akan wannan rabuwa da musulmai za su samu a ƙarshen al'amari bayan sun samu wadata sun samu arziki al'amari ne malam ibn tamiya yace da yake ya shahara a bakin manzo Allah yana yawan fadan shi sallallahu alaihi wasallama min hadisi abi hurairata abu hurairah ya rawaito wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa sa'ad da kuma sa'ad dan malik shi ma ya ruwaito wa wa muawiya da muawiya dan abu sufyana wa amr ibn auf da amr dan auf wa ghayruhum da wasunsu wa ghairihim da wasunsu duka waɗannan sun ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa inna ma zakartu hadith ibn amr ibn taymiya yace na takaitu ne akan ambatan hadisin abdullahi dan amru lima fihi min dhikril mushabaha saboda a cikin shi akwai ambatan cewa shi wannan rarrabuwa kama ne da kafirai wasu hadisan ko sun ambaci kawai za a samu rarrabuwa ne amma ba su ambaci cewa hakan kama ne da kafirai ba shi kuma ibn taymiya yana so ya kafa hujja ne akan cewa wannan ma na daga cikin mazahir na kamantakekeniya da yahud da nasara fa an muhammad ibn amr an abi salama an abi hurairata radiyallahu anhu daga ainihin muhammad dan amru daga abu salama dan gidan abdurrahman dan auf daga abu huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala manzo Allah yace taftariqul yahudu ala ihda wa sab'ina furqa yahudu za su rabu zuwa ainihin gida 71 aw ithnataini wa sab'ina firqa ko kuma zuwa gida 72 wan nasara mithlu zalika su ma kirista gwargwadon haka wa taftariqu ummati ala 73 firqa ni kuma al'ummata za su rabu zuwa gida 73 rawahu abu dauda wannan kuma abu dauda ne ya fitar da shi Sulaiman dan Ash'as a cikin sunan dinsa ɗaya daga cikin limaman hadisi kamar da shi ma malam ya mishi tarjuma kankanuwa wa ibn majah da kuma al-imam ibn majah wa tirmidhi da imam tirmidhi wa qala tirmidhi yace hadha hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ne hasanun sahihun to a baya ya sassauke lambobi inda yake cewa a can da yace amr ibn aufin a ƙasa shine sai yake cewa lamba ta tara amr ibn aufin as-sahihu wa sahihu amr ibn auf ba umar dan auf ba amr ibn auf as-sahih amr wanda yake da wawu tamyiz na'am sai kuma da yace wa sa'ad a ƙasa yace huwa sa'ad ibn malik ibn uhayb ibn abdumanaf al-qurashi az-zuhri dan kabilar banu zuhra kenan az-zuhri min al-muslimin al-awail daga cikin musulman farko farko wa ahad al-asharati al-mubashirin bil janna sa'adu na ɗaya daga cikin wato goman nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana cewa yan aljanna ne wa min fursani sahaba daga cikin jaruman sahabbai wa awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah shine farkon wanda ya jifa da ainihin wato mashi dan daga kalmar Allah wa ahadu sita ahli shura alladhina ayyanahum Umar daya daga cikin mutane shidan nan kuma wadanda Umar ya ayyana su cewa su shawara su yi ainihin shawara su fidda khalifa a tsakankanin su bayan shi wa min kibari qadatil fatih daga cikin kuma manyan jagorori komandojin futuhat fi ahli khulafa'ir rashidina a zamanin halifofi masu tafarki na shari'a wa waliyal kufata fi ahadi umara sa'adu yayi mulkin kufa a zamanin sayyidina Umar wa kana mujabad da'wa ya kasance Allah yana karban addu'arsa idan yayi addu'a kamar yankan wuka saboda manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya mishi wannan alƙawari ya kuma ainihin bashi sharadi kuma ya bi wannan sharadin cewa ka taimake ne akan haka da yin ainihin wato yawan sujuda da kuma cin halas wa mimman i'tazalu alfitna sa'adu na daga cikin sahabban da basu shiga cikin rigima da aka yi tsakanin Muawiya da ɓangaren shi mutanen ƙasar sham da aliyu da ɓangarensa mutanen ƙasar ainihin kufa ba tufiya sanata 60 wa 50 lil hijira sayyidina sa'adu dan abi waqas ya rasu hijira na shekara 65 malai ce ka karanta al-isaba cikin mujalladi na biyu shafi na 33 zuwa da 4 a lambar tarjama ta 3194 sai kuma ya sake cewa inda ya ce an abi salama abu salama ta dinnan kafin abu salama da ya ce muhammadu dan amru yace Muhammad ibn Amr ibn Alqama ibn Waqqas al-Laythi qala anhu ibn Hajar fi at-taqrib ibn Hajar ya fada cikin taqrib yace saduqun mai gaskiya ne lahu awhamun amma yana da ainihin bankaurori da aka same shi da su akhraja lahu al-arba'a malamai hudu sun fitar mishi da hadisi sune ainihin wato Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'id da Ibn Majah kenan wal Bukhari bukhari ma ya fitar da hadisin sa maqrunan bi ghairihi ta hanyar gwama shi da wani a dabakar sa wa muslimun muslim ma ya fitar da hadisin sa fil mutaba'at ba a cikin usul ba kenan a cikin mutaba tufiya wannan malami ya rasu hijira da shekara 145 ka karanta tahzibu tahzib mujallad na tara shafi na 375 zuwa da bakwai a tarjama ta 617 da kuma taqribu tahzib a mujallad na biyu shafi na 196 a tarjama ta 583 sai kuma yace Abu Salama dinnan yace huwa Abu Salama ibnu Abdurrahman ibnu Auf az-Zuhri shine Abu Salama dan gidan sahabi Abdurrahman dan Auf dan ibn Zuhra min at-tabaqati al-ula min at-tabi'ina na daga cikin sahun farko na tabi'ai wulida amas na wa 20 lil hijra an haifi Abu Salama ta dan Abdurrahman shekara ta 22 bayan hijira wa kana ahad fuqaha al-Madina ya kasance ɗaya daga cikin manyan malaman fiqhun Madina wa waliya qaba'aha fi ahdi Muawiya yayi ma alƙalanci a ƙasar Madina zamanin halifancin Muawiya wa min al-riwatil asbat na daga cikin masu riwaya waɗanda suke da tabbaci al-mukthirina liriwayati an sahaba wanda suke da yawan riwayoyi daga sahabbai tufiya bil madina sanata 49 ba'da al-hijra Abdurrahman Abu Salama ya rasu a Madina shekara ta 94 bayan hijira ta karanta al-bidaya wan nihaya mujallad na tara shafi na 161 da kuma littafin at-tabaqatul kubra na al-Imam Ibn Sa'd al-Misri a cikin mujalladi na biyar shafi na 155 ina fata jama'a mun gane wannan sai kuma ya sake cewa rawahu abu dawuda a ƙasa ya ce suleiman ibn al-ash'af ibn shaddad ibn amr ibn amir au imrana ko dai dan amiru ko dan imran an haifi al-imam abu dawuda hijira da shekara 202 wa huwa ahadu a'immat al-hadisi al-imam abu dawuda na ɗaya daga cikin limaman hadisi al-huffaz mahaddata wa min a'lamil muslimina na ɗaya daga cikin tutocin malaman musulunci fiqhan wajen sanin fiqhu wa ilman da kuma tsabaragen ilimi wa wari'an da kuma takatsantsan a cikin addini da ilimi din wa min ashhari man khadama ilma was sunnata na daga cikin mafiya shaharan mutanen da suka yi wa ilimi da sunna hidima wa jama'a ya tattara sunna wa sannafa ya rubuta littafai wa zabba anha kuma ya kare sunna daga makircin masu makirci da ƙarya masu ƙarya wa min ashhari muallifatihi kitabuhu sunan daga cikin littafan shi mafiya shahara shine littafin sunan abi dawuda adul kutubus sitta ɗaya kenan daga cikin littafai guda shida allati tafaqa ahlul ilmi ala qabuliha wa sihhatiha fil jumla wanda malamai suka hada akan karban littafan nan da kuma yadda da ingancin su a dunkule wa tufiya rahimahullahu sanata 98 ba'da al-mi'ati thaniya lil hijra al-imam abu dawud as-sijistani Allah ya gafarta masa ya rashi jira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 297 karanta littafin at-tahzibu tahzib a cikin mujallad na hudu shafi na 169 zuwa da 73 a lambar tarjama ta 290 da ainihin wato takwas ina fata mun gane wannan sai sake cewa wa an muawiya ta qala daga muawiya Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama إن أهل الكتاب كتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء yace masu littafan nan guda biyu a taura da injila su ne yahudi kenan da kirista sun rabu zuwa gida saba'in da biyu ita kuma wannan al'umma ta musulmai za ta rabu zuwa gida saba'in da uku ya'anil ahwa yana nufin soye-soyen zukatan mutane a addini za su rabu zuwa waɗannan gidaje kullu hafin nari manzo Allah ya ce duka ƴan wuta ne illa wahida in banda guda ɗaya wahiyal jama'a ita ce tawaga al'ummar musulmai wanda suke aiki da musulunci irin na annabi da sahabbai Allah ka tabbatar da mu akan irin wannan tafarki wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu sayakhruju min ummati aqwamun za a samu wasu mutane za su fito a cikin al'ummata ta tajara bihim tilkal ahwa'u kama ya tajarar kalbu bi sahibi ya ce za a samu waɗannan soye-soyen zuciya za su dinga bubbuga su suna yin nan da su su can da su san zuciya ya ja shi nan ya fada cikin wannan addini na bata ya sake fitowa ya fada wancan za a samu mutane a cikin al'umma annabi za su samu kansa a cikin irin wannan hadari da rudani kama ya tajarar kalbu bi sahibi kamar yadda kare yake guje jeniya da mai shi su yi nan su yi can duk inda ya ja shi in yayi dama shi ma yayi dama in yayi hagu yayi hagu in yayi gabas yayi gabas in yayi yamma yayi yamma wato akwai wanda zai zama shi dan ma habba wa dabba ne duk inda wata bata take to yana kan gaba a cikin ta duk inda ya ji wani sabon shiririta wani sabon addini na bata to shine a kan gaba wannan ya samu kashi a cikin jarabawa mummuna Allah ya tsare mu fala yabqa minhu arqun wala mafsalun illa dakhalahu babu wata jijiya ko wata gaba za ta saura a jikin irin wannan mutumi sai ya zama bid'a ta shiga cikin wannan wurin sai ya zama bata da karkacewa daga tafarkin gaskiya sun shiga ciki wallahi ya ma'ashar al-arab manzo Allah ya ce na rantse muku da Allah ya ku larabawa la in lam taqumu bima jaa bihi muhammadu idan ba ku tsaya kuka miƙe kuka rike wannan addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ba la ghayrukum minan nasi ahara an yaqumu bihi za a samu wasu mutanen da ba ku ba za su fi ku cancanta da su miƙe da shi ma'ana shi addini miƙewa da shi ba sai in kai dan wani bane ko dan gari kaza bane in dai kai abin da ya kamata shikenan sai ka zama kai ne kake wakilta addinin manzo Allah ya tsuntar da larabawa daga wannan abun kuma gashi a haka suke yanzu kaga wannan daga cikin alamun nubuwa yana daga cikin mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu larabawa sun wayi gari ba su ne abun kallo a kwaikwayi addini ba babu wanda zai kalli irin yadda larabawa suke rayuwa yanzu ya sha'awa addinin musulunci mafi yawansu me suka zama turawa ne kawai al'adunsu babu komai na larabci a tare da su in banda jinin sun fi mu sha'awa da nacewa da bin tafarkin turawa musamman mutanen kasashe irin iraki da lebanon da kasashen syria da nan afirka irin egypt da tunisia da makamantansu komai nasu tsare-tsaren turawa ne in za ka yi mamaki misali a ƙasa irin misra a dokance haramun ne mutum ya auri mata biyu haka kasar tunisia in an kama shi yayi wa gwamnati laifi daga sai wani abu suke da suke cewa azzawjatu sirriya sai mutum ya je wani gari ya buye ya aure ba tare da an sanya da wata mata ba musulmai ne sarakunan da talakawan daular ma kuma ta ce ita daular musulunci ce galibin su yana rubuta a constitution su cewa kasar musulunci ne kamar Egypt daga cikin mawad na addini na constitution ɗinsu akwai cewa Egypt ƙasa ce musulma amma kuma dokokinta ba na musulunci bane al'adun mutanenta ba na musulunci bane inda ake wani makirce musulmai zaka ji da su a jiki kaga sun wayi gari yanzu sai zama ba su ne suke wakiltar musulmai ba kusan in ban da ƙasar Saudi Arabia da ƙasa irin Kuwait galibi ƙasashen Larabawa nan ba su wakiltar musulmai kaga shine abin da manzo Allah yake faɗa cewa ya ku Larabawa idan ba ku miƙe da addinin da annabi Muhammad ya kawo ba to wallahi za a samu wasunku sai sun fi ku miƙewa da shi kuma tunda an samu haka an yi lokacin da daulolin musulunci ba su hannun larabawa kakaf suna hannun wasu ne waɗanda ba larabawa ba larabawa ba kamar daula ta mamalik da aka yi bayi ne galibin su suka rike wannan gwamnati kamar daula ta ayyubiyun da aka yi kamar daula ta salahuddin al-ayyubi kenan da da makamantansu kamar ko a nan kasashen mu daula irin ta su dan hodiyo kaga sun rike musulunci sun tada musulunci yadda ya kamata gwargwadon iyawansu amma kuma ba larabawa bane a dai lokacin da kuma larabawan suke ta shargallan su suna bin turawa su yanzu ba larabe abin da yake so kawai bature ya yarda da shi falastinawa me ya damu su turawa su yarda cewa su kasa ce ba wai Allah ya yarda da su ba babu abin da ya mesa illa majalisar ɗinkin ta yarda su kasa ce abin da ya dame su kawai kenan da haka duk wani abu da za su idan su lalata tunanin al'ummarsu yadda za a yi da su a can abin da suke kenan mutanen ƙasar turkiya me ya dame su ƙasashen eu su yadda da su a matsayin ƙasar turawa kuma an ƙeda da su har yanzu sun canza komai na addini amma kuma an ƙeda a yadda su turawa ne kaga sun zama lafil iri wa lafil nafiri kenan jama'a ya kamata to mu ma sai mu tsora wannan akan mu kowa ya tsora wannan akan kanshi tukunna fardan cewa ya niwa ne wallahi in ban tsaya akan addinin gaskiya ba wani yafi ni cancanta da ya tsaya akan addinin gaskiya ni ne zan yi asara kenan haka dukkaninmu a matsayin mu na al'umma ko tawaga ko wani tafarki ko masallaci kaza ko gari kaza ko ƴan kungiya kaza sai mu ce to mu ƴan salafiya misali ko mu ƴan izala ko mu da muke cewa mu ne ansaru sunna ko waye sunan mu wallahi in ba mu miƙe akan addinin gaskiya ba la ghairuna ahra an yaqumu bihi dan ba suna bane abin aiki ne ko in ba mu miƙe akan addinin gaskiya ba to Allah zai kawo wasu fasayatallahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunahu Allah zai kawo mutanen da suke kaunar shi yake kaunar sai su aikin da ya kamata mu kuma shikenan sai mu zama ba mun lalace kenan Allah ya tsare mu daga lalacewa jama'a wannan hadisi yana da matukar hadari ya kamata lalle kowa ya tsaya ya ƙara duban shi da manzo Allah yake cewa ya ma'ashar al-arab ya ku tawagal larabawa la in lam taqumu bima jaa bihi muhammadun la ghayrukum minan nasi ahra an yaquma an la yaquma bihi oke la ghayrukum minan nasi wani wanda ba ku ba ko ahra an la yaquma bihi shi yafi cancanta kai yayi ma'ana an ku lalace za ku bude mutane hanyar lalacewa kenan fiye da ku kanku na'am sai ce hadha hadithun mahfurun min hadisi safwan ibn amr wannan hadisi ne an kiyaye shi daga riwayar safwan dan amr an al-azhari ibn abdullahi al-harazi an abi amir abdullahi ibn lahyin an muawiya daga sayyidina muawiya radiyallahu anhu rawahu anhu ghairu wahid an samu mutane da dama sun ruwaito fiye da mutum daya minhum daga shi wancan safwan din da akwai abul yamani wa baqiyatu wa abul mughira rawahu ahmad wa abu dawuda fi sunanihi al-imamu ahmad da abu dawuda sun fitar da shi abu dawuda ya fitar da shi a cikin sunan dinsa da ya sauke lambobi da dama a ƙasa da yake cewa safwan dan amr din can yace huwa safwan ibn amr ibn haram as-saksaki al-himsi mutumin ƙasa hims ne abu amrin thiqatun amintacce ne min at-tabaqati khamisa daga cikin tabaka ta biyar akhraja lahu muslimun wa ghayruhu wa tuwfiya sanata 155 ya rasu jira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 155 karanta tarihi a cikin taqribut tahdhib mujallad na 1 shafi na 369 tarjuma ta 109 lamba ta gaba kuma da yace a Abdullahi al-Harazi yace huwa Azhar ibn Abdullahi al-Harazi al-Himsi saduqun muttahamun bin nasabi mutum ne mai gaskiya amma ana tuhuma shi da cewa yana kyamar ahlul baiti Allah ya tsare mu wa akhraja lahu abu dawuda wa nasa'i wa tirmidhi abu dawuda da nasa'i da tirmidhi suka fitar da ainihin riwayar sa yu'addu min at-tabaqati al-khamisa ana kirga shi daga tabaka ta biyar ka karanta littafin khulasat tadhhib da kuma taqribut tahdhib a mujallad na 1 shafi na 20 da na 52 tarjuma ta 351 sai kuma ya sake cewa abul yaman da yace abul yaman a kasa sai yace kafin abul yaman da yace amiru abdullahi abu amir abdullahi ibn lahi yace huwal haka huwa huwal hakam ibn nafi ko shine kuwa ba shi bane yace ibn yahya wa huwa khata fil matbu'a a cikin inda aka buga bugaggen littafin yazo ibn yahya maimakon ibn lahi yace kuskure ne tashifi ne fasahihu ibn lahi kama huwa muthbitun kama yadda yake tabbatacce a cikin tarjumarsa wa tarjamatuhu tarihin sa a takaice shine abdullahi ibn lahi al-hawzani ash-shami al-himsi mutumin ƙasar Hims a ƙasar Sham Abu Amir Thiqatun amuntacce ne min at-tabaqati thaniya min at-tabi'ina daga cikin tabaka ta biyu ta tabi'ai unzur ka karanta taqribut tahzib a mujallal na 1 shafi na 444 a tarjuma ta 573 can kuma da yace Abu Yamani yace huwa al-Hakam ibn Nafi al-Bahrani al-Himsi sunan shi kenan al-Hakam ibn Nafi al-Bahrani mutumin ƙasar Hims thiqatun sabtun min at-tabaqati al-ashira amintacce ne tabbatacce daga cikin ɗabaka ta goma ya rasu hijira shekarar 122 akhraja lahu sitta malamai shida gaba ɗayan sun fitar da hadisin sa unzur ka karanta takribu tahdhib a mujallad na 1 shafi na 193 a cikin tarjuma ta 505 sai kuma da yace wa baqiya yace huwa baqiyat ibn al-walid ibn sa'id al-himyari saduqun ne gaskiya ne kathiru tadlisi an ad-du'afa yana yawan yin tadlisi taswiya daga masu rauni ya rasu hijira da shekara 197 karanta taqribu tahzib a lamba hadisi a lambar tarjuma ta 108 a shafi na 105 juz'i na 1 sai kuma abul mugira mala yace huwa abdul quddus ibn al hajjaj al khawlani al hims wannan gaba ɗayan su mutanen ƙasar sham ne shi ma mutumin ƙasar hims ne tufiya thiqatun min at tabaqati at tasi'a amintacce ne a cikin tabaka ta tara ta ainihin masu riwaya mata sanata isna asharata ba'da al-mi'atin ya rasu hijira na da shekara 212 akhraja lahu sitta malaman nan gaba ɗaya guda shida ashabul kutubu sitta sun yi riwaya da sun fitar da hadisan sa ka karanta littafin tahzibut tahzib a mujallad na 1 shafi na 515 a tarjuma ta 1270 da ainihin hudu sai malam ya ci gaba da cewa wa qadra ibn majah hadha al-ma'na ibnu Majah shi ma ya fitar da hadisi mai wannan ma'ana min hadisi Safwan ibn Amr an Rashid ibn Sa'd an auf ibn malik al-ashja'i wa yurwa min wujuhin ukhra ya fitar da shi ta wancan isnadi sannan kuma ana fitar da shi ana riwayarsa ta hanyoyi daban waɗanda ba waɗannan ba faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama biftiraki ummatihi ala 73 firqa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya bada labarin rabuwar al'ummarsa zuwa gida 73 wasnatani wa sab'una ko kuma gida 72 la raiba annahumul ladina khadu wasnatani wa sab'una la raiba annahumul ladina khadu ka khawdul ladina min qablihi su ko waɗannan ainihin wato wanda suka rabu gida 72 babu kokonto akan cewa su ne wato mutanen al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da za su rabu gida 73 ko da biyu babu kokonto akan cewa su ne masu kama da irin waɗanda suka zaƙe suka wuce makaɗi da rawa a zamanin yahudu ko kirista a can baya sun ma hadha al-ikhtilafu alladhi akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka sani da cewa ya kai mai karatu yanzu ibnu taymiya wannan sabanin da ake magana zai faru tsakanin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama imma fi dini faqat ko dai ya zama sabanin zai faru ne kadai a cikin addini ya zama sun saba ne a wajen akida ko manhajin su na tafiya ko yadda suke bada fatawa ko fahimtar su game da addini wa imma fi dini wa dunya ko kuma ya zama an saba a cikin addini kuma an saba a cikin yadda ake fahimtar rayuwar duniya ma summa qad ya'ulu ila dima sannan kuma har abin ma na iya kaiwa ga zubar da jini wa qad yakunu al-ikhtilafu fi dunya faqat zai iya zama kuma aqidar su daya amma sai su saba akan duniya kadai kamar yadda ya sha faruwa tsakankanin wasu ainihin tawaga iri daban-daban kamar yadda ya inganta a cikin sahih muslim manzo Allah yake cewa kiyama ba ta tashi ba sai an samu al'umma sun yi sabani wa dinuhuma wahid la taqumu sa'atu hatta tatila fi'atani dinuhuma wahid to kaga za su yi ne akan duniya kenan kawai wasu kuma za su yi ne akan addini da duniya wasu kuma akan addini kadai duk wannan zai faru a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya tsare mu shine a ƙasa inda yace ila dima'i yace fil matbu'ati ila dunya wal asa ila dima'i kama huwa fi jami'in nusakh al matbu'a al mahfura wa ma'ana annahu qad ya'ulu ila dima abin da yake nufi da cewa abin zai kai ga jini annahu qad tahdusu minhu fitanun wa khusumat yuhmalu fiha silah ana iya samun fitina ta faru da husuma har a ɗaga makamai sun ya taƙatalun nas sa'annan mutane su yaƙi junansu fatasilu dima'u har jina ne su zuba wa haza ma hadasa fi'ilan min al khawarij wannan shine abin da ya faru a aikace game da khawarija wal mu'tazila wal shi'a wal qaramita wal nusairiya duk waɗannan sun zubar da jinin musulmai an yi yaƙi da su wa ashabil littijahati wal madhahibil mu'asira da kuma waɗanda suke da tafiye-tafiye da ittijahat karkatuwa da mazhabobi na zamani min yasariyin daga cikin yan yasari wanda ake ce musu leftis kenan yan siyasa masu siyasar left wal qaumiyina da kuma yan nationalist yan gwagwarmaya kare ƙasa wal ba'athiyin da yan hizbul ba'ath yan ainihin wato jam'iyyar ba'ath irin ta su Saddam Hussein da su Bashar al-Assad wal ishtirakiyin da kuma ‘yan gurguzu ‘yan cewa babu addini komai na daula ne, wani hauhim da ire-irensu irin waɗanda ake cima ‘yan boko haram kenan, dama su ne khawarija, fa'a'ula'i, kaga ire-iren waɗannan, waɗannan duka irin waɗannan ‘yan tatsi ne masu zubar da jini, yuthirunal fitana, suna ainihin wato, suna isara suna tada fitina, wa yastahiluna dima'a, kuma su halasta jina nan musulmai fi sabili, fi sabili tahqiqi mabadi'ihim dan kadai su cimma manufofinsu wa ahwa'ihim da san zuciyarsu wa fardiha alal umma dan kuma su sa al'umma dole su bi wannan ra'ayin nasu wal waqi'u yashhadu bidhalika abinda ke faruwa yau da kullun waqi'i yana ba da shaida haka a ƙarshen duniya duk inda musulmai suke Allah ubangiji ya tsare mu wa hadha al-ikhtilafu alladhi dallat alayhi hadhihi al-ahadithu huwa mimma nuhiya anhu fi qawlihi subhanahu wannan sabanin wanda hadisan nan suka nuna shi yana daga cikin abin da Allah ya hana a cikin fadin sa da yake cewa wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalaf kar ku zama kamar waɗanda suke tafarraqu suka rarrabu wa ikhtalafu kuma suka yi sabani da suka rabu suka yi sabani kuma sabani ya kai su ga irin wannan yanayin na zubar da jini da ainihin kashe junansu wa qawluhu da faɗin Allah da yace innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in lalle waɗannan da suka rarraba addinin su suka zama shi'a shi'a kungiya kungiya lasta minhum fi shay'in baka tare da su akan wani abu irin wannan ba ruwanka da irin wannan abin da suke wa qawluhu da faɗin Allah da yake cewa wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula kuma ina sanar da ku cewa wannan shine tafarki na madaidaici fattabi'uhu gabaki ɗayan ku ya ku musulmai ku bi wannan tafarki wala tattabi'us subula kar ku sake ku bi waɗannan ƙananan hanyoyi waɗanda suke ainihin kawo sabani suke kawo rudani a cikin addinin musulunci duk waɗannan ayoyi suna hani ne akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ya faru ko zai faru a cikin waɗannan ainihin hadisai da suke magana akan iftiraki wa huwa muwafiqun lima rawahu muslimun fi sahihi kuma wannan abin ya dace da abin da muslim ya fitar a cikin sahih dinsa an amir ibn sa'ad ibn abi waqqas an abihi qala daga amiru dan gidan sa'ad dan abi waqqas daga baban shi yace annahu aqbala ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi ta'ifatin min ashabi yace sun taho tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da kuma wasu sahabbai min al-aliya daga ainihin wato al'aliya shine kaman kace daga tudu anguwa ce take mai tudu a Madina misali hatta idza marra bi masjid bani muawiya har da manzon Allah ya zo wucewa ta wani masallaci da aka fi sani da suna masjid bani muawiya dakhala sai manzon Allah ya shiga wannan masallaci faraka fihi rak'atayn yayi nafila raka'a biyu sallallahu alaihi wasallama wa sallaina ma'ahu mu ma sahabbai muka yi wannan sallan wada'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yana ta addu'a wada a rabbahu tawilan ya roki Allah ubangiji shi addu'a mai tsawo thumman sarafa ilaina faqala bayan da ya gama addu'an sai ya juyo kuma ya ce mana sa'altu rabbi salasan na roki Allah ubangiji na abu uku fa atani snataini ya bani biyu wa mana'ani wahidatan ya hana ni guda sa'altu rabbi Allah ya halika ummati bisana na roki Allah ubangiji na kada ya halakar da al'ummata da ainihin fari fa atani ha ya lamunce mini wannan cewa al'ummata dukkaninsu ba za su halaka ba da fari amma wannan bai hana a samu wata shekara ko wani wuri da za a yi fari wasu alturabbi Allah ya halika ummati bilgara kuma na roƙi Allah Ubangiji na kada ya halakar da al'ummata ta hanyar a darkake su fa a ha Allah ya lamunce mini wannan cewa ba zai yi al'umma annabi gaba ɗayansu su halaka ta hanyar a darkake su ba amma a iya samun girgizar ƙasa ko ainihin wato darkakewa a wani bangare ko a wani lokaci wannan waki ina tabbatar da shi wasu alahu Allah wasu altuhu Allah ya ja'ala ba'asuhum bainahum kuma na roki Allah ubangiji na kar ya sanya rigimar da ke tsakankanin al'umma ta isu isu ne fama na'aniha Allah ya ce wannan ba zai yi ba ma'ana Allah ya riga ya yanke hukunci kenan cewa lallai sai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu rigingimu tsakankaninsu ba'asuhum bainahum Allah ka tsare mu daga wannan wannan hadisi a cikin sahih muslim a cikin mujalladi na tara na, na hudu shafi na a lamba hadisi na 2890 a cikin mujalladi na sahih muslim a lamba shafi na 2216 warawa aidan fi sahihihi an faubana har ila yau muslim ya fitar daga cikin asai dinsa daga sahabi fauban radiyallahu anhu wannan sahabi ya ce kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna allaha zawali al-arda fara'aitu masharikaha wa magharibaha Allah ya ainihin wato buda mini ƙasa gaba daya tattara ta a wuri guda naga gabashinta da yammacinta wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zawali minha kuma Allah ya mini alƙawarin cewa mulkin al'ummata sai ya kai duk inda Allah ya nuna mini dinnan wa wutitul kanzaini al-ahmara wal abyada kuma an bani taskoki guda biyu al-ahmara shine zinare kenan wal abyada da azurfa wato an nuna mana arzikin da za a baiwa al'umma ta na zinare da azurfa wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sana na roki Allah kada ya halakar da al'umma ta ta hanyar fari bi amma idza halakar da su da fari gaba ɗayan su wa Allah yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim kuma cewa kada Allah ya ɗauka musu da wani abokin gaba wanda yake wanin cikinsu siwa wanda yake ya wannanci cikinsu fayastabihu baidatahum ya zama ya ainihin wato halasta wato baidatahum asalin su ko darajar su ko karamar su ya halasta karamar su ya kashe kowa a cikin su wa inna rabbi qala Allah ubangiji na ya ce ya Muhammad ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza qudiyat idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad idan na riga na hukunta hukunci nazartar da shi to ya kai Muhammadu ka sani baya komawa wannan wa inni a'taituka li ummatika amma dai na baka na baka ga al'ummaka Allah uhlikahum bi sanatin bi'ama cewa ba zan halakar da su ta halakarwa ga baki ɗayan su ba ta hanyar fari ba wa Allah usalita alaihim aduwan min siwa anfusihim kuma cewa ba zan sanya musu abokin gaba wanda ya wannanci cikin su ba fayastabihu baydatuhum wanda zai halasta mutuncin su gaba ɗaya ba wala wujtama alaihim min man bi aqtariha aw qala man bayna aqtariha hatta yakuna ba'dhum yahluku ba'dan koda kuwa ainihin wato shi wancan abokin gaban wanda baya cikin su ba zai samu hali a kansu ba koda ya hada musu taron dukkan mutanen duniya amma sai Allah manzo Allah ya ce Allah ya ce mishi hatta yakuna ba'dhum yahliku ba'd amma za su iya samun matsala da wani abokin gaba ne na waje a lokacin da suka wayi gari wasunsu suna halaka junansu wa yasbi ba'dhum ba'da wasunsu kuma suna kama bangaren juna a matsayin bayi shine in aka samu musulmai da musulmai suna yaki sai kafirai su lallabo su taimaki wannan bangare wasu kafiran su taimaki wancan bangare su sayawa da wannan bangare makami su sayawa da wancan makami kamar da ya shafa ruwa a tarihin duniya cewa musulmai za su samu matsala ne kawai idan suka buɗe wa abokan gabansu kofa mecece kofar da za su buɗe abokan gabansu shine in suka fara rigima junansu suna kashe junansu Allah ka tsare har ila wannan hadisi Imam Muslim ne fitar da shi a cikin ainihin rakami na 2889 a cikin ainihin mujallad na hudu shafi na 200 na 2200 da ainihin 15 a kitabul fitan kenan duk wannan hadisai yana ta kwararo su ne zai zo kuma shi da kansu zai ta fitar da abin da ke cikinsu na fikihu abin da ke cikinsu na bayanai da abin da ke cikinsu wanda ke da alaka da abin da yake so ya karantar a cikin wannan littafi na hukuncin kamantakekeniya da kafirai da biye matafarkinsu a bukukuwa da tsare-tsarensu da addininsu da yadda suke gudanar da rayuwarsu Allah ubangiji ya shirya da mu ina ganin saboda ƙwarewar lokaci sai mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba a gobe kenan Allah ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله